Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan ciwon koda kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata. Babu mai Idan mai sauraro bai manta ba a makon jiya likita ya yi mana cikakken bayani akan ita kanta koda da yadda take gudanar da aikinta a jikin ɗan adam da kuma alamomin da ke nuna cewa kodar mutum ba ta gudanar da aikinta yadda ya kamata. Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abubuwan da ke haddasa ciwon koda ko ma ta daina aiki yadda ya kamata. Likita gare ka. So renal causes kuma on the other hand shi ne abubuwan da za su iya causing kidney failure amma from renal reasons. Yawanci nephrotoxins su ne number one. Menene nephrotoxins? Yana nufin koda kenan toxins kuma wato ainihin guba a takaice. Guban na ya hada da na maganin gargajiya ga musamman wanda suke sha, suke shaga, suke wanka da shi, suke ci ma a cikin abinci to ya kan je kashe koda saboda wannan guban nan ya kama kodan da kodan ba dole iya fitarwa da shi ba. Amma kuma ba zallan maganin gargajiya ba. Hatta namu maganin ma na asibiti akwai wa'inda aka yi kuskuren bayarwa mutane musamman ga wanda ba su kwarance ba a yin aiki na likitanci sai su je su tamaka wa mutane yayin da suka maka musu wannan maganin kuma in ya kasance cewa suna da ondalayin infection ko kuma related kidney condition to sai ya kasance ya wazinin din shi musamman wanda aka fi amfani da shi shine gentamicin wani group of antibiotics ne wanda yake daga aminoglycoside akwai yan uwansu shi gentamicin akwai amikacin akwai kanamycin akwai su neomycin da kuma kuma strep streptomycin so duka wannan group of antibiotics ne from aminoglycoside din da ba a so ana bayarwa har sai an tabbatar da lafiyan koda so ba zalla aminoglycoside ba akwai other group of medication so sisa in baka da lafiya in baki da lafiya hajiya yawan zuwa pharmacy sai magunguna a labta mutum ya ta sha yana ganin kamar kawai yana samun lafiya ne ba haka bane akwai magungunan da guba ne a jikin dan adam akwai nephrotoxic drugs haka akwai ototoxic drugs inda zai kasance cewa mutum an fara masa alluran sai ya bar ji sosai a ko kuma koda ta fara samun matsala ko kuma hanta hanta kona na makamanci haka so kuma haka akwai cututtuka irin su vasculitis glomerular nephritis necrosis tare da sauransu wanda su ma suka iya jawo wannan problem na kidney failure din to likita menene post renal causes din nan shi kuma postrenal din nan muna da irin su thromboembolism shi na yayin da aka samu jini wanda ya takura ya zo ya kauri a madadin kasance ya sake kama a zo a ce a kunu wanda za a ce sirki kenan to sai da kunu mai kauri to amma ba kaurin da damuwa saboda jini dama ne ba ya kamar ruwa bane ya dan kauri sama da ruwa akwai dan wannan karfin da yake da shi din so amma kuma cikin kwargon yakan yi guda-guda to guda-gudan nan akwai lokacin da za su iya zuwa ba su samu jini wato ainihin shi kodan ya iya tace su da kyau ba da suka zo suka makale sukan iya kosin irin wannan problem din haka ma kuma nephrolithiasis yana under postrenal shine kidney stones wannan kidney stones sun kuma za su iya akwa due to hypercalcemia ko kuma hyperuricemia hypercalcemia shine yayin da calcium din jikin dan adam yayi yawan da kuma ba zallan ya fara kama gabobi ba ko shi uricemia din a'a har zai iya zuwa ya fara shiga cikin koda wani lokacin ma harkan je gallbladder wato shi shi data kenan ko sai cause a lot of condition irin su cholelithiasis choledocolithiasis among other ones haka so inda suka zo suka takura su suka fara irin wannan to sukan tattoshe hanyar fitan fitsari yadda ya cancanta walala mutum zai yi fitsarin amma ɗan kaɗan ko yi da zafi ko yi fitsarin akwai jini Allah sauke to duk wannan suna iya causing postrenal causes na kidney failure sai kuma muna da renal tumors shine wanda ya kasance cewa um, wato kansa kenan na na jikin koda shi ma kansa na jikin kodan yana interfering ko in ce yana yana yana yawan shiga al'amari na aikin wannan kodan so in ba a yi treated din kansa nan ba ta fannin cire shi ko fannin kona shi ta hanyoyin da ya cancanta irin su chemotherapy tare da sauransu to shi ma kuma yana iya causing wannan babban problem din na shi kidney failure. To a takaice za a iya cewa duka waɗannan su ne alamun ciwon koda? gaskiya ganin cewa wa'innan kwandishan sun suna da yawa da na lissafo akalla kusan ashirin so babu wani takamammen alama guda ɗaya za a zo a ce maka ai kaga wane yana da kidney failure ba kamar malaria bane za a ce akwai zazzabi akwai jiri akwai ciwon kai akwai ji kamar amai akwai shi kanshi aman kasala tare da sauransu amma ga wa'insu yakan zo musu da alama kamar haka na farko dai fitsari zai zo ɗan kaɗan oliguria kenan wanda zai kasance mutum baya yin fitsari sosai wa'insu har sai an sa musu kafeta yawanci kuma abin da aka fi kenan kana zuwa asibiti za samu maka kafeta ba dai ka gagar fitsari bane but ana so a san ruwan da kake sha shin ya cancanta eh, yawan shi ya kai fitan da ya kamata a ce yayi ko kuma mutum kuma yana shan ruwa ne amma ba a san inda yake zuwa ba to shi ba wani abu ne wanda ake so a sani dan wani ba mamaki bane zai shan ledin fiyota guda shida amma yanzu ya maka fitsarin da bai kai rabin leda ba so dole mutum ya tambaya ina son ruwan ya je musamman lokacin sanyi da an riga da an san ba a zuba alal misali kenan na biyu kuma akan samu wato ainihin shi a nuriya wanda mutum ma bai bisa kusan kwata-kwata gashi nan dai kan babu tsarin ya riga da ya rige amma bai cika akwai a kidney failure ba acute one din ya fi zuwa a chronic one din wa'in sai kan zo musu da kumburi akwai dan zazzabi wasu ciwon kunkumi haka sai kuma yawanci creatinine urea din da yake hawa din da ake indicating cewa eh to akan iya samun kidney failure to shine manyan alamomi da yakan zo wa mutane amma kuma babu wani takamamme alamu da za a ce kana gani wannan ya tabbatar da shi yana da acute kidney injury yawanci an yi wannan gwajin ne na urea creatinine da su potassium in ya hau sama ya kai wani level to shine akan iya cewa wani yana da acute kidney injury ko kuma wacce tana da acute kidney injury. To likita shin wasu hanyoyi ya kamata a bi don kare kai daga wannan matsala ta ciwon koda? Na farko dai yana da kyau kowane bayan wata shida in mutum yana da hali ya je ana duba lafiyan kodan shi tare da na hantan shi aka tabbatar maka hantan ka lafiyan ta kalau aka tabbatar maka hantan ki lafiyan ki ah, kodan ki lafiyan shi kalau to ba abin da ya shi daɗi to yana da kyau kowane bayan wata shida mutum ya je ya leka musamman ya kasance cewa kana yawan ko kina yawan ta'ammali da magunguna da kuma irin matsalolin da na faɗo a baya na biyu kuma shine yana da kyau a shawo kan matsalolin da na lissafa a baya daga kan na prerenal renal renal tare da postrene in mutum alal misali yana da matsala ne na low bp ya je asibiti a tabbatar da wani hanya za a yi dan ya dan kara masa karfin bibin shi in mutum ya kasance cewa yana da severe malaria ne baya samu ana treating din shi da kyau to yana da kyau ya je asibiti a yi treated din shi yanda ya cancanta in mutum yana da problem ne na hemorrhagic shock ko kuma anemia jini shi yi kaɗan saboda rashin samun isasshen abinci ko kuma tana yawan al'adar da jini yana yawan zuba ko kuma bata daidai da aihuwa ba kuma ta yi jini to yana da kyau a je a maida mata jinin da ya cancanta in mutum yana da kidney stones ne to kare ya wasa a ji a bashi maganin da zai taimaka in yau aikinka aikinki aikinta aikin shi maganin shan shan maganin gargajiya ne continuously to yana da kyau kasance an guje wa in yau aikinka aikinki ka je ne famasi ka rubuta magunguna guda ɗaya biyu uku hudu biyar bakwai ka je a baka ka tattirka kana sha kana ganin kamar kana samun lafiya ne to ka kiyaye yin haka ki kiyaye yin haka to shine abin da yake matukan taimakawa gurin shawa irin wannan matsalan nevertheless ba a taba treating acute kidney injury ba a gida ko kuma a zo a ce a pharmacy ko kuma a zo a ce ka shiga asibiti a maka treatment in sharp sharp yawanci sai an ba wa mutum gado ya sa asibiti tsakanin kwana bakwai zuwa kwana goma wani lokacin ma in dai kasance ana yi ana monitoring ana duba wayannan levels na creatinine na urea na su potassium din kuma still aka ga ba su daidaita ba kuma abin yana muni wasu alamu sun fara zuwa mutum ya fara kumbura jinin shi yana yin kasa bp shi ma yana ta kan hawa baya iya samun bacci tare da sauransu so akan je je a yi wankin jini na dialysis za ka ce wankin jini na dialysis wani inji ne ake sawa sai a zo a manna da jikin mutum wanda zai zo ko jinin mutum sai ya je wanke shi tunda kodan bai samu yayi wannan aikin ba wanda Allah yayi ya kamata a ce yayi amma saboda rashin lafiya mutum bai samu yayi ba to wannan idin sai ya taimaka gurin wanke jinin sai cire wa'annan sinadaran da na lissafo a bayan da ba a bukata sai ya maida maka ko kuma ya maida miki jinin da yake da kyau wa'ansu in aka yi sau daya sukan yi sa'a sai koren ya dawo aiki musamman in aka yi treating su da kyau yau wa'insu sai an yi sau biyu wa'insu aka yi sau uku akwai wanda suke zuwa sati sati sai an musu akwai wanda suke zuwa wata wata sai an musu so mutum ya gode wa Allah in dai ba da irin wannan matsala in yana bi tsari da kanshi in kuma baya jin wani alama wanda zai iya daga masa hankali in ya kasance cewa wannan dialysis din zan bai aiki ba to ba akan je har a cire wani sashi na koda kuma a cire wannan kodan gabaki daya saboda kodan ta riga da ta mutu ba za ta iya yin aiki ma koma me aka yi wayansu akan cire sai a maida musu da ‘ya'yansu ne ko kuma a maida musu na kodan da ya yi kama da jininsu da ya yi kama da lafiyarsu wato akan ɗauko dono kenan da shi recipient ɗin a gwaggwada dai da sauransu har a maida sai ga mutum ya tashi amma yawanci ba cika irin wa'innan surgeries ɗin da ya a Najeriya ba a sani na sai dai ban san ko ana yi a wa'insu yanki ba sun kuma ga baki ɗaya ma akan cire kodan nisa a bar su da guda ɗaya sai ga sun zo sun miƙe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ubangiji ya ƙara mana lafiya ga baki ɗaya. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. A